Kamar duk sauran ƙasashen duniya, ƙasar Nijar ta ɗauki wasu matakan rigakafin bazuwar allobar sabon ciwon nan na coronavirus, kamar rufe iyakoki ko kuma hani na yin cunkoson jama'a da kuma sanya tazara tsakanin mutane. Bisa ga aiwata wannan matakan ne gwamnati ya tilasta rufewar wuraren ibada kamar masalatai da kuma gidajen toci. Matakin ya kawo wasu halayen da suka biyo baya. akan gudanar da ayyukan ibada kamar yadda fasto sabo baciri ya bayyana Euh, Karuwar da aka samu kiristoci sun koyi ibada da bibil a cikin iyali sun koyi yadda za su karfafa zuciyarsu sun tinkari nauyin da ya rata a wuyansu a matsayinsu na iyaye ci bayan da aka samu shine na rashin haduwa haduwa tana yaye duka wani damuwa na zuciya a fuskar abin da yake taba kwakwalwa na hankali tsoro kada mutum ya kamu da cutar da tunanin mutuwa amma dai mun mayar da lamarinmu ga ubangiji wannan ne ya sanya muka share tsoro kullum akwai buƙatar a rinka hatara saboda kwayar cutar tana nan tana yawo har kullum a ganin profesa ture abubakar mamba na kwamitin islamiyya na ƙasar niger coronavirus na cikin ababuwan da ke kadara ga bil'adama duk musulmi ya wajaba ya karbi hakan da hannu biyu ya kuma dogara ga subhanahu wa ta'ala musulmai ya kamata su yarda da da kaddara wannan cutar corona abu ce da ta mamaye duniya ya kamata mu shirya akan duka abin da zai ta'azzara al'umma don haka ne wannan annobar musulmi ya kamata su yarda da ita cutar ta sanya an rufe manya-manyan guraren ibadu makka madina abin da ke nuna wannan cutar ta ta'azzara ya kamata mu kula da lafiyarmu ita ce cutar da ta razana ci gaban duniya komai ya tsaya cik mu yarda ko mu amince. Duk da aibun da ya haddasa ga halin ɗan Adam da kuma gudanar da ibadar yau da kullum a ƙasar Nijar, allobar coronavirus ana iya ɗaukar ta wani matakin da ke hujjata ƙarfafa ban gaskiya ga ibada.